Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo hazibu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet ko kuma a rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 200.5 sauran jama'a kuma za su iya sauraron ma ko da yaushe ta hanyar sadarwa intanet a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin mu na farko a yau Alhamis goma sha biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha shida ga kanin labarai. Babban jam'iyyar adawa ta NPP a Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa. sannan likitan 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar republican jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce hillary ɗin da tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta shugaba barack obama na amurka ya bada sanarwar cewa amurka ta shirya ta ɗage takunkumin tattalin arziki da ta ƙaƙabawa ƙasar ma'ammar ko kuma burma To kanin labaran kenan Amurka ta karbi bakuncin masu ruwa da tsaki na kasashen duniya a wani taron ta da tsimin jama'a kan batun tekuna. To koyaya wannan zai amfani kasashen nahiyar Afirka? Ƙasa da muke da shi bai fi kashi talatin ba da sauran ruwa ne na tekun duniya. To ashe in ko haka ne akwai abubuwa dama da jama'a suka ta'allaka a kan teku. gwamnatin jihar kano ta ginda shariɗa masu tsauri da nufin ganin auren gama garin da take daurawa ya ɗore duk wanda ya saki mata to sai ya ba ta dubu ɗari biyu da hamsin haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba to duk abin da aka ta sai ta da shi tunda ba da gaske take ba sai ku kasance da shirin domin iyali za ku kuma ji shawarwarin kungiyoyin mata ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hankoron inganta rayuwa al'umma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. Babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta ƙasar Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba. inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da ƙasar ke fama a wata hira da ya yi da muryar amurka daraktan sadarwa na npp na na akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan gane su kimanta kokarin shugaban ƙasa mai ci yanzu john ramani muhammad da irin alkawuran da ya yi masu yawa a shekarun baya maganar ta mr akumiya ya biyo bayan yadda shugaban kasa mai ci yanzu ya bayyana wasu daga cikin manufofin da ke kunshe a cikin kundin jam'iyyarsu ta national democratic congress ko kuma ndc kenan mai mulki shekaran jiya talata alkawarin da shugaba john raman muhammad ya yi idan an sake zabensa sun hada ne da shirin ba kowane ɗalibi na'urar kwamfuta da ƙara yawan jihohin ƙasar daga goma zuwa goma sha biyar sai kuma biyan kuɗin jarrabawa na kowane ɗalibi da zai ɗauki jarrabawar makarantar sakandare shugaba muhammad ya kuma yi alkawarin gina sabbin filayen wasanni guda biyar idan aka sake zabensa sai dai nana akumiya ya ce ba a taba baiwa abokan adawar shugaban kasa daman jan ragaban kasar ba ya ce wannan ne babban dalilin da ya sa masu wuka da kuri'a su yi zurfin tunani akan wa'ina alkawura da shugaban kasa da jam'iyyarsa ta ndc suke yi wa jama'a jam'iyyar npp ta ce ndc dai tana wa'annan alƙawarin ne saboda ta ja ra'ayin masu jefa ƙuri'a su jefa mata ƙuri'a a zaɓe da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ghana a ranar bakwai ga watan disamba likita 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce hillary din tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya kama ta kuma tana jin ƙarfin jiki da za ta iya jan ragamar shugabancin amurka A wata wasiƙa da kwamitin kamfen na Clinton ya fita jiya Laraba, likitar Talisa Badak ta ce an yi wa 'yar takarar Democrat ɗin gwajin kirji kuma an gano cewa ta samu bugun kwayar cutar karkari ne. To amma a cewa likita Hillary tana samun lafiya sosai a dalilin magunguna da aka bata tana sha tare da ɗan hutu da take samu. A yau Alhamis ne Clinton za ta koma yawon kamfen ɗinta. Rashin lafiyarta ya zama abin magana ne bayan da aka ganta tana nuna alamun samun jiri. kamar za ta faɗi jim kaɗan bayan da ta baro taro wurin da ake shagulgula wato shagalin tana farmakin tara ga watan satumba da aka kai a new york shekaru goma sha biyar da suka wuce inda har wani hoton bidiyo ya nuna tana zamewa kamar za ta faɗi lokacin da take ƙoƙarin shiga mota wannan al'amari dai ya daɗa janyo hankalin jama'a da abokan abokin karawata na republican donald trump wanda ke yawan sukan lamirin cewa shin clinton tana da kwarin da za ta iya shugabancin ƙasar amurka shi kuma a nashi gefen donald trump ya ce shi ma kamar kowane ɗan amurka ne yana so ya rage nauyi ne kawai trump ya shaida wa dr mohamed oz mai gabatar da wani shirin lafiya na talabijin a jiya laraba cewa yana so ya rage nauyinsa da kilogram bakwai zuwa tara labaran na zuwa muku ne daga jan sashen hausa na muryar amurka washington dc shugaba barack obama na amurka ya ba da sanarwar cewa amurka a shirye take ta ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa ƙasar mai ko kuma burma biyu bayan wata tattaunawa a fadar white house ta shugaban ƙasar amurka tare da shugaban ƙasar ausan suci bayan tattaunawar taso a jiya laraba shugabannin biyu sun yi hira da manema labarai a nan ofishin shugaban amurka inda shugaba obama ya ce yanzu amurka ta shirya fidda takunkumi da ta sa wa tattalin arzikin kasar bama na wani lokaci mai tsawo bayan jawaban nasu wani dan jarida ya tambaye shugaban koyaushe ne amurka za ta ɗage wannan takunkumin sai shugaba obama ya ce nan ba da daɗewa ba tuni dai obama ya aike wa majalisar dokokin ƙasar tashi wasiƙa cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar maido da amfanonin cinikayya ga mutanen ƙasar ma'ammar da aka dakatar da su sama da shekaru 20 da suka shuɗe saboda take haƙoƙin bal'adama a nata kalaman kuwa shugaba ausan suci ta gode wa mai masaukin nata musamman ma da yake shine shugaban amurka na farko da ya kai ziyara a ƙasar ta ta kuma gode wa majalisar dokokin ta amurka da ta tilasta wa kasar Muhammad ta fara mutunta haƙoƙin bil'adama. An tuhumi tsohon shugaban ƙasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva da laifin sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an binciken tarayya ne suka ba da sanarwar wannan tuhumar da ake wa tsohon shugaban a jiya Laraba. wacce suka ce tana da nasaba da wani binciken da aka gudana a kamfanin man fetur na ƙasar mai suna petrobras an zargi tsohon shugaban da matarsa da wasu mutane da dama da cin moriyar kudin kashe kashe mu raba na gyaran wasu gidaje na bakin teku da wani kamfanin gine-gine mai alaka da petrobras suka gina lula ya musanta wannan zargin yana cewa ba shi wato bai aikata wannan laifi ba kuma ba shi daga wata kadara yawan cin hanci da rashawa afghanistan ya kawo koma baya da kokari ga amurka take yi na sake gina kasar a cewa wani rahoton da aka fitar a jiya laraba babban wakili na musamman na gwamnatin amurka mai lura da yadda ayyukan sake ta tada komatar kasar ta afghanistan john sobko ya ce mutanen ƙasar afghanistan da yawa ne suke korafi game da aƙidar cin hanci da rashawa labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga nan Amurka inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta hada kan kasashen duniya da dama a wani taron karawa juna sani da ya shafi batun kula da tafkuna. A cikin hirarsu da abokin aikin Masar Filu Hashim Gumel, ƙaramin ministan ma'aikatar muhalli a Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya bayyana manufar wannan taro. Wannan taro ita ce ta uku da aka shirya kuma za ta tattauna ne akan matsalolin da ke addabar teku na duniya. Masu sauraro za su so su ji menene dalilin da ya sa gwamnati ta Amurka za ta nemi ta kira taro a kan harkar da ya shafi teku. To a gaskiya ya kamata jama'a su sani ruwan da ke tekuna na duniya kusan in ka raba duniya kashi ɗari to fiye da kashi saba'in na duniya ruwa ne. da aka same su a tekuna masu yawa akwai tekun atlantic akwai ta pacific akwai su indian ocean da sauransu to dai ƙasa da muke da shi bai fi kashi talatin ba da sauran ruwa ne na tekun duniya to ashe in ko haka ne akwai abubuwa dama da jama'a suka ta'allaka a kan teku shi ake amfani da shi wurin manya-manyan jirage na ruwa wadda suke safara suke ɗaukan su man fetur suke ɗaukan kayayyaki daga ƙasa zuwa ƙasa sannan kuma mutum fiye da biliyon uku a duniya harkan samun abincinsu musamman ta hanyar kifi ya ta'allaka ne a tekunan da muke da su a duniya to ashe kuwa teku abuwa ce wadda ba za a yi wasa da ita ba shi yasa aka kira wannan taro don an gano waɗansu abubuwa da ke faruwa suna jawo matsala wanda dole ne a yi maganin su in muna son mu samu zaman lafiya a duniya. Haka ne. To kamar yadda ka ce gwamnatin Amurka ce ta baku wannan gayyata zuwa wannan taro na akan teku. To menene dalilin da yasa aka gayyato Najeriya musamman Najeriya a wannan taro? To Najeriya kamar sauran ƙasashe daga kudancinta tana da gaba na tekun atlantic in ka lura muna da manyan tashoshin jiragen ruwa tun daga lagos har zuwa port da kalaba to tun da kuwa muna da babban gaba na teku atlantic to ashe ba laifi ba ne a ce an gayyato mu domin mu ma muna da matsala tun da muna da gaba da teku kuma yana mana amfani ta hanyar teku din ne ake shigo da ƙasa kayayyaki na shigowa najeriya manyan jirage na zuwa su kawo kaya su ne kuma suke daukan mai danyen mai da ake kasuwanci da ita suke daukan sauran kayayyaki da muke aika da su kasashen waje so ya dace da aka gayyaci najeriya da mu ma muna da ah, abin da za mu amfana a kai Ƙaramin ministan ma'aikatar muhalli a Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin a hirarsu da Sarfilu Hashim Gumel. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ƙoƙarin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya durƙushe da kuma neman hanyoyin shawo kan talauci. Ƙungiyoyin mata na gani za a iya yaƙa talauci ne idan aka faro ta kansu. A cikin hiranmu da su yayin ziyara da suka kawo a tashar mu, Hajiya Maimuna Umar Jega da Hajiya Kulu Ja'afaru Badakayya da kuma Hajiya Hauwa Aliyu Sa'idu duka sun yi tsokaci kan halin kunci da ake fuskanta inda Hajiya Maimuna ta fara da bada shawara cewa misali kamar tallafi da suke bayarwa mhm. tallafi na mata mm. da suke neman taimako to na wallahi wani tallafin wani ƙauyukan ma bisa san ana yi ba wasu san kansu ya fi nasu wasu ƴan uwansu suke jawowa kai da kake zaune a gida da baka komai kake tare kake son gwamnatin nan baka ba san abin da suke yi ba ba sa neman ka kai da kake da taimakon ka taimakan ba irin mu suke nema ba kin gani to irin ire iren irin wannan problem din suna nan da yawa sai dai kawai ki gani a talabijin ko a wannan suna taimakawa yan uwansu haka su ko yan uwan jawo mutum mata uku ko hudu ko goma haka su basu sai ki ji an ce ai an tallafa mutane kuma wallahi in kika shiga kauyukan na rantse da Allah babu yawa wato inda zaki shawarci gwamnati eh. waɗannan matakai kike gani gwamnati ya kamata ta ɗauka domin ganin cewa waɗannan tallafi da ake bayarwa sun isa ga talakawa ƙauyuka. Madalla alhamdulillah matakai su tabbatar da cewa matan da za su ɗora a kai sun shiga cikin ƙauyukan sun dudduba duk matan da suke da problem ɗin da suke neman taimakon sun rubuta sunansu sun taimaka musu. in akwai waɗannan matan za su rika shiga a akwai masu ƙarfi masu kaman mata masu kaman maza da za su rika shiga ƙauyukan suna zaƙalo waɗanda suke da problem ɗin amma wasu ba za su iya shiga wannan ƙauyukan ba yanzu kamar ƙauyen mahaifiyata wallahi tallahi titi na nan wajen shekara biyu fida road muka nema a yi mana amma wallahi titin yana nan gwamnati ta kashe kuɗi amma da ta kashe kuɗin ba a gama titin ba mun waiwaya mun waiwaya mun nema mun nema a zo a gyara mun bi har ƙungiya mun je mun rubuta na je na ɗau 'yan jarida sun ɗau hoton wurin ƙauyukan duk mun kai wa gwamnati amma wallahi har yanzu a ƙauyen ƙasa garo ce har yanzu ba a yi gyara yawa to bari in yi wannan tambaya kuma sun yi asara kuɗi yawa to duk wanda yake da amsa a cikin ku ba lalle zan ambaci eh. mutum ɗaya ba eh. duk wanda yake da amsa ya iya amsa tambayar tambayar ita ce tallafin kuɗi ne ya kamata gwamnati ta ba mabukata ko kuma akwai wani abin da ya kamata gwamnati ta yi na musamman da zai inganta rayuwar talakawa a najeriya yana yiwuwa gwamnati ta bi gida-gida tana ba da dubu biyar biyar zai shawo kan uh, matsalar najeriya wannan dubu biyar biyar din to ya hawa ta fara ba zai shawo ba dubu biyar biyar ba abin da za ta yi mutum a lokaci ɗaya mutum zai kashe dubu biyar to amma ta saka wani abu wani jari da za a rika tatsa ana taimakawa mata ma musamman gaskiya tunda mata yanzu mai gida ya fita mata ne da wahala mai gida zai ɗauko ɗan kuɗin cefa ne ya baka ba zai ishe ka ba dole sai an yi ɗan wani abin sannan a wata sana'a kin gane a kano sai an yi wata sana'a sannan a samu ɗan wannan abin sannan komai ya zama da sauki yawa to bari in yi tambayar nan tunda kasan tunda yake zaki iya dorawa akan nan tunda yake akwai ma'aikatar mata a Najeriya mm. yaya ne ma'aikatar mata ta Najeriya za ta yi tasiri a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari eh to tasirin da za ta yi a da ta fi tasiri amma a yanzu ni dai ina ji tuntuni dai kamar a mace take waɗannan to yanzu ya za a yi shugaba muhammadu buhari ya farfado da ita tunda dai har yanzu tana na a cikin tsarin gwamnatinsa abin da za su yi yanzu su farfado da ita a je state state a zakulo matan da suke da kungiyoyi waɗanda suke kungiyoyin nan waɗanda suke da karfin da za su rika tallafa da taimaka da kuma ba su shawarwari da kuma shiga su gano matsalolin da matan ke ciki mm. ke fama da shi a ƙauyukan kuma dubu biyar din nan da za a bayar ita mm. wannan dubu biyar din mm. ki je ƙauye za ki ga mace tana kuli kuli to wannan dubu biyar din in ka bata ka ce ta yi jarin kuli kuli wallahi za ta yi wallahi za ta ko daddawa ko man gyada wallahi za su yi in dai kuɗi za ta ba su gwamnatin to a tabbatar an ce musu wannan sana'ar da take yi to ta dogara akai kuma a sa ido a rika zagaya ana ganin su haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe wato karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Litinin wata ƙungiya da ke hankoron wanzar da zaman lafiya a jihar Adamawa da ake kira Adamawa Peace Initiative. ta gudanar da wani taron faɗakarwa a zauren taron Majalisar Dokokin Amurka a nan Washington DC, inda ƙungiyar ta bayyana ayyukan da take gudanarwa da taimaka ma 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya da kuma nuna halin kuncin da suke ciki da nufin neman tallafi. Fitattar 'yan majalisar wakilan Amurka da ta zama muryar 'yan matan Chibok, Federica Wilson, ta gabatar da jawabi inda ta bayyana cewa. for the kidnapped from their school in almost three years ago. ta ce ina farin cikin zama abin da za a kira jakadiyar 'yan matan da aka sace a Chibok kimanin shekaru uku da suka shige. Kowace ranar Laraba, mu 'yan majalisar wakilan Amurka muna sa wani abu da ke da launin ja ko kuma jajayen tufafi. Bayan haka sai mu ɗauki hotuna mu yayata ta hanyar sadarwar Twitter. Mu aika da saƙo muna nema a dawo mana da 'yan matanmu Muna magana akai-akai da waɗanda ke Najeriya masu fafatuka ceto 'yan matan begen cewa labarin da muka ji makonni biyu da suka shige gaskiya ne wanda yake cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin ganin an saki 'yan matan nan. Akalla mun sani suna nan da rai bisa ga abin da ɗaya daga cikin 'yan matan ta faɗa makonni da suka shige a faifan bidiyon da ƙungiyar ta fitar ta shaida wa shugaban najeriya da kuma duniya baki ɗaya cewa ta san inda 'yan matan suke saboda haka muna aiki domin ganin an ceto su mun tattauna akan wannan a zauren majalisa mun kuma yi kira ga ma'aikata harkokin wajen amurka ta taimaka a fannin tattaunawar domin a lokutan baya sun kwatanta yin haka amma tattaunawa bata cimma nasara ba sabili da babu wanda yake da kwarewa a wannan fannin we don't just see it as bring back our girls when we do it. We're really talking about all of the millions Saboda haka ba mu ganin wannan kawai a matsayin kira a dawo mana da 'yan mu Da haka muna magana ne a kan miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a Najeriya sakamakon ta da kayar bayan da Boko Haram ke yi. Ba 'yan matan kawai ba, amma dukan iyalai maza da mata da aka raba da matsugunansu a Najeriya da kuma ƙananan yara da aka tilastawa shiga ƙungiyar. Dalili kenan da ya sa muke rike kwalaye da ke kira a dawo mana da 'yan matanmu. Ƙoƙarin da muke yi shine ganin kafofin sadarwar Amurka sun ci gaba da yayata labarin 'yan matan. Mun hakikanta cewa yawan yayata batun da kuma aikawa da saƙonni zai taimaka wajen ganin duniya bata manta da su ba. Sabili da haka za mu ci gaba da kira gare ku duk lokacin da kuka tuna da 'yan matan ku aika da saƙon bring back our girls ta hanyar twitter kirana nan gare ku a cikin yunkurinta na ganin duniya bata manta da batun 'yan matan ba kungiyar ka ceto 'yan matan ta shirya gangami a birnin new york a daidai lokacin da shugabannin duniya ke halartar taron koli na majalisar ɗinkin duniya dr iman shehu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar bring back our girls a nigeria ya yi ƙarin haske dangane da wannan shiri mun ga cewa shugabannin najeriya sun fi jin magana idan suna waje kuma musamman idan suka ga cewa akwai 'yan jarida a inda suke ba su cikin najeriya don haka wannan gangami musamman da za a yi shi a majalisar ɗinkin duniya yadda muka yi gangami nan najeriya ne kawai mu ba da sako da shi shugaban ƙasa don a tuna mishi cewa akwai alkawuran da ya yi ma wannan kungiyar ta bring back our girls banda namu sashen da ke najeriya duk kungiyar gaba daya na duk duniya ya riga ya kalamu musamman ya ce idan har aka kau da boko haram ba za a ce an kau da su ba sai an ga cewa 'yan matan ba an kwato su to gashi na har shekaran jiya shi hafsan sojoji yana cewa ma eh, dattijan borno cewa an riga an ka da boko haram don haka wannan wasiƙa kawai shine ya cika alkawuran da ya na cewa ya ga an kwato 'yan matan chibok da duk sauran mutanen da ke hannun boko haram cikin lokaci don lokaci na tafiya kuma inda 'ya'yan masu hannu da shi ne ba za a bata lokaci ana wani ce ce ku ce ba. safarar mata Allahu Allah Allah ba da nasara ya kuma haɗa 'yan matan cibok da danginsu lafiya cikin alherinsa duk wanda ya saki mata to sai ya bata dubu ɗari biyu da hamsin haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba to duk abin da aka bata sai ta da shi tunda ba gaske take ba. Wani abin da ya zama ba sabon ba a Najeriya shine shugabannin siyasa su ɗora ko kuma su ci gaba da aiwatar da ayyukan da suka gada daga gwamnatin da ta gabace su ko da kuwa jam'iyyar su ɗaya. To sai dai wannan lamarin ba haka yake ba a wani yunkuri da ya shafi inganta rayuwar iyali a jihar Kano. inda gwamnati ke ci gaba da aiwatar da shirin aurar da gaurawa da marasa galihu da ta gada daga gwamnatin da ta gabata. Idan kuna biye da mu makon jiya mun dasa aya inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Malam Aminu Ibrahim Daurawa babban kwamandan Hizba mataki na gaba idan bincike ya nuna ɗaya daga cikin masu neman auren yana ɗauke da wata cuta kamar HIV sai ya bayyana cewa. Mataki na gaba dama kafin ma a shiga wasu sun gaya mana suna ɗauke da wannan cuta ko suna ɗauke da wannan ciwo. Wasu ma daga ƙungiyoyin da suke kula da yaɗuwar wannan ciwo ne suka haɗa su a can suka turo mana. kamar daga asibitin aminu kancin hospital mun samu wato ma'aurata guda tara waɗanda can suke karɓar magani har suka ga juna suka amince za su auri juna ita wannan ƙungiya ƙarƙashin wannan asibiti suka rubuto mana cewa a tallafa musu a sa cikin wannan aure sannan wasu da suka zo matan sun gaya mana gaskiya ba su da lafiya da haka sun zo ne a tantance su domin an samu irinsu marasa lafiya suna son su a taimaka haɗa su su yi aure wasu kuma sun mana shiru to irin waɗanda suka yi mana shiru sun san suna ɗauke da ciwon to irin ne in muka zo muka tabbatar mu akwai to irin waɗannan cire su muke gaba ɗaya daga cikin tsarin domin su gaya mana gaskiya ba dama akwai kwamitin da muka yi mun gaya musu duk mutumin da ya shigo mana da rashin gaskiya ko muka kama shi cewa abin da ya kawo shi wannan gurin shine ya ji za a yi ta goma shi za a ba da kayan aure kyauta duk abin da za a auren nan ba inda ake biyan ko kwabo gwamnati duk kyauta za ta yi waya mutanen nan to wani ta iya yiwa kwaɗayin abin da za a samu ya sa ya kullo rashin gaskiya ba auren ne a gabansa ba ya zo to irin waɗannan mun kama su mun gaya musu kotu ce za ta raba mu da su hakanan waɗanda suna da ciwon da sun tabbatar akwai suna karɓar magani ba su gaya mana ba to su ma in mu muka gano ciwon to lalle waɗannan sun aikata laifi hakanan waɗanda kuma su kuma watakila ba san suna da ciwon ba kawai dai suna jin damuwa amma sun ki zuwa asibiti to mun tabbatar musu sai mu haɗa su da jami'an lafiya su ba su shawara yadda za su je gaba su ci gaba da karɓar magunguna domin su samu lafiya akwai wanda ko muka samu matar tana da ciwon shi kuma an bincika ba shi da wannan ciwon amma duk da haka sai cewa yana santa shi zai aure ta haka saboda haka kaga anan dole mu ba za mu iya cewa ya aure ta ko kai aure ta ba sai mu haɗa su jami'an lafiya zai iya yiwuwa a lafiyance ya iya auren wannan mata mai ciwon da ake ɗauka kuma shi ba tare da ya ɗauka ba idan suka ba da tabbas cewa eh akwai yadda ake a ilimantar da su su rayu ɗaya da ciwo ɗaya babu ciwo ko ba tare da mai ciwon ya sa mara ciwon ko mara ciwon ya ɗauka ba suka ba mu a rubuce su masana harkar to kaga muna iya ce musu to mun samu dalili sai ku je kotu kuma ku yi takarda ku kawo sai mu ɗaura muku abu magana saki da ake yi mun waya musu da kai cewa ba sai ka saki ka dole sannan ka warware matsalar ka wata ma saki ne yake jawo matsalar akwai hanyoyi da dama da za ka bi na ladabtarwa ita ma akwai hanyoyi da za ta tafi da dama na neman haƙƙinta ba tare da an yi saki ko an yi duka ko an yi cin mutunci ko an yi kora kuma a zo a bar 'ya'ya cikin tagayyara da tozarta ba. saboda mun ba su wannan ilimin cewa kada a dinga saurin saki kuma hamma mun sa cewa duk wanda ya saki mata wanda suka yi aure a ƙarƙashin mu ba kowa da kowa ba wanda duk ya zo cika sharaɗin mu in ya saki matan nan babu dalili to sai ya ba ta dubu ɗari biyu da hamsin haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba to duk abin da aka bata sai ta da da shi tunda ba da gaske take ba amma in mun ga dalilin tabbas ya kamata a rabin to mu ne za mu faɗi hanyoyin da za a ba a rabu cikin mutunci kuma tare da an ba kowa haƙƙinsa To nan gaba a cikin shirin za ku ji makoma auraraki da hukumar Hizba ta hada a shekaru uku zuwa hudu da suka gabata. Yanzu dai a madadin Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin madigan ƙungiyar fafatuka ceto 'yan matan Chibok da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya. To da idan muka dawo mu na hantsi za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin gwamnatin tarayya na taimakawa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar noma. Kafin mu kai ga haka ga takaitattun labarai. Babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta ƙasar Ghana ta ce za ta ƙaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba. inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan ƙasar ke fama da shi a wata hira da ya yi da muryar amurka daraktan sadarwa na npp na na akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan gane su kimanta kokarin shugaban ƙasa mai ci yanzu john ramani muhammad da irin alkawura da ya yi masu yawa a shekarun baya likitan 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce hillary ɗin dai tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta da tana kuma jin ƙarfin jiki da za ta iya jan ragaman shugabancin ƙasar amurka a wata wasiƙa da kwamitin kamfen na clinton ta fitar jiya laraba likita lisa badak ta ce an yi wa 'yar takaram ta democrat kenan gwajin kirji kuma an gano cewa ta sami bugun kwayar na cutar haƙarƙari to amma a cewar likitan hillar clinton tana samun lafiya sosai a dalilin magunguna da ake bata tana sha sannan kuma tana samun ɗan hutu shugaba barack obama na amurka ya ba da sanarwar cewa amurka ta shirya ɗage takunkumi na tattalin arziki da aka kakaba wa ƙasar mu'ammar ko kuma bama biyu bayan wata tattaunawa da suka yi a fadar white house da shugaban kasar ausan suci to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da usman kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke yayata gudunmuwar da waɗanda allah ya jarabta da wata larura ke badawa ga ci gaban ƙasa Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Jimmy Cook Alheri ke cewa